Taron wanda ya samu halartar babban hafsan sojin Najeriya General Loki Irabo da manyan hafsoshin sojin ƙasar da babban sifeta General na 'yan sandan Najeriya ya taɓo batutuwa da dama da duk suka ta'allaka a kan zaɓen da ke tafe. Manyan jami'an tsaron ƙasar sun yi jawabi ɗaya bayan ɗaya inda suka kore duk wata fargaba da al'ummar ƙasar ke nunawa dangane da zaɓen wanda suka ce za a yi lami lafiya. Mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro Manjo Janar Babagana Munguno da ya karɓi bakuncin taron wanda aka yi a yammacin Talata shi ne fara jawabi. Ya ce muna sane da halin da ƙasar nan take ciki, akwai buƙatar na ƙara al'ummar Najeriya ƙwarin gwiwar cewa idan suna da wata fargaba a zuciyarsu, na so na kore musu wannan tunani. Zaben 2023 zai gudana cikin lumana. of rancor a cewar manguno akwai mutanen da suke yada karerai a kafafen sada zumunta da nufin da husuma ko tsorata mutane yana mai cewa hukumomin tsaron ƙasar sun ɗauki kwararan matakan da za su tabbatar an gudanar da zaben lami lafiya la'akari da cewa jami'an 'yan sanda suke da alhakin tabbatar da tsaro a lokacin zaben babban sifeta janar usman alkali baba a nashi bangaren ya ce sun shirya tsaf i want to assure members of the public that the police ya ce ina so in ba ku tabbacin cewa 'yan sanda tare da haɗin gwiwar sauran hukumomin tsaro sun shirya domin ganin zaɓe ya gudana ba tare da wata matsala ba yayin jawabinsa shugaban hukumar zaɓe ta inec farfesa mahmud yakubu ya ce suna da ƙwarin gwiwa matakan da jami'an tsaro suka ɗauka za su yi tasiri bayan an kammala taron ne shugaban na inec ya yi wa muryar amurka ƙarin haske kan wannan taro to makasudin wannan taro shine mu tattauna da manya-manyan hukumance shugabannin jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya game da shirye-shiryen da ake yi na babban zaɓe a najeriya mun samu ƙarfewa bisa tabbacin da muka samu daga waɗannan shugabannin um, jami'an tsaro to koyaya masana a fannin tsaro suke kallon ɗamarar da hukumomin tsaron ƙasar suka ce sun ɗauka iya kwamado tijjani baba gamawa mai ritaya mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a najeriya To alhamdulahi wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma abin da ya kamata a yi kenan. Abin da kullum muke gaya jama'a da shi shine ba abin da ya fi ƙarfin jama'an tsaro matukar mutane dole su bi doka da oda. Kuma muna faɗi cewa ba wani wanda ya fi ƙarfin Najeriya. Gabanin zuwansa ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro Farfesa Mahmud Yakubu ya yada zango a babban bankin ƙasar na CBN, inda ya mika buƙatar ganin an sama wa hukumar kuɗaɗe don ta gudanar da ayyukan aika kayayyakin zaɓe zuwa jihohi. Gwamnan babban bankin na Najeriya Godwin Emefiele ya ce bankin na CBN a shirye yake wajen ganin ya biya wa hukumar ta INEC ta, A ranar 25 ga watan nan na Fabrairu za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin tarayya. sai kuma ranar sha ɗaya ga watan maris a gudanar da na gwamnoni da 'yan majalisun jiha zaben na ci gaba da karatowa ne yayin da najeriya take fuskantar matsalar karancin sabbin kudaden da aka soya wa fasali da matsalar karancin man fetur baya ga matsalar tsaro da ta jima tana addabar wasu sassan kasar mahmud lalu sashin hausa na murya amurka a abuja najeriya